A gundumar Minisurwa idan akwai wani batun da ya fi jan hankali a yanzu shine batun dawar mayakan Boko Haram da suka tuba da ke janyo mabambantan ra'ayoyi tsakanin al'umma. Wasu na gani ya kamata a yafe ma 'yan tuban Boko Haram kamar misalin waɗannan mazauna gundumar Minisurwa. Muna buƙatar ganin kar yaƙi ya ƙare da yaƙi ta halin sasantawa ne za a iya cimma tsayar da yaƙi. Su zo mu zauna tare. A yan uwanmu. Kowane ɗan adam akan kuskure yake. Mutum ya yi kuskure ya dawo mu karɓe shi hannu biyu ya zamanto ɗan uwanmu ne laihin shi wannan nan da ya roki Allah Allah ya gafarta mishi mu kuma abin da muke so mu ja su mu saka su a jikin mu dama ƴan uwan mu ne muna tare da su tukun wannan abu ya faru kuma suka gusa shedan ya ja su ya sa musu wani abu kai to abin da muke fata Allah ya kawo su mu hannun mu abu da yake za mu karbe su mu zamna da su zaman lahiya amma wasu a suke su yafe waɗanda ba su ji ba su gani ba da Boko Haram ta sace sai dai ba za su iya zamna tare da mayakan Boko Haram da suka haddasa laifuka da dama ga iyalansu ba a cewar waɗannan mazauna da muka iske a unguwar abdur 'yan amai nusurwa. ko waɗanda ba su taɓa shiga boko ko haram ba, sai dai kash ga yadda yanayin al'amarin ya kasance wani lokacin jami'an tsaro suka kama su suka tafi da su a yame. Wajibi ne a sake waɗanda ba su da hannu a ciki. Amma wanda ya zanto ya je fagen daga ya kashe ya yanke mutane to gaskiya ba za a iya sakin wannan mutum ba. Akwai wa'anda aka kai su akan ba kan laihin su ne. an bar su sun dawo wannan kuma jama'a sun yi mara haba da su. Na biyun kasa an ci dama mai laihi da maras laihi to na mai laihi wannan shine da wuya akwai babban matsala wani yana ga aka kashe uban shi a gaban shi wani an kashe uwan shi shi ya dawo kuma yaro mutum a bar shi ya zo ya yawo da su yana yiwa ai baya yiwa ka sani ba zai rayu ba ma ko yana bata a zo kashe shi gaban waɗannan mabambantan ra'ayoyi sakataren ofishin magajin garin gundumar mai nasarwa mai lawan grema malam na ganin dole gwamnati da abokan hulɗarta su ƙara rubanya ayyukan wayar da kan al'umma domin ganin dawowar tsofin mayakan boko haram da suka tuba ba zai kasance wani tushen rigingimu ba to lalle ka san mutane kala-kala ne lalle shi imani gare shi wani sai ce wannan ba komi ba ne wasu wasu kuma sai har yanzu abin da yi kahin dai su mance da wasu abubuwan nan yana da lokaci amma yau da gobe ana na ana waye ma kai mutane ana nemo gahara lalle abin duka zai zo da sauki amma lalle wasu mutane za su yarda wani ko bai yarda amma ta ko gaba gaba yana fata na yiwa ya bar ma Allah sai ya zamna da duka musulmi ne muke wanga duka abin da bai da masala wannan duka